الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana sha tara ne ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da daya ga watan biyar shekara 2021 a wannan masallaci na abubakar sadiq da ke wannan unguwa ta ka daure sabuwar kaduna cikin wannan gari na kaduna wanda suke bibiyar karatuttukan mu dama sun san wannan masallacin yana ɗaya daga cikin masallatan da muke karatu na ranakun da muke da su kwanaki bakwai wato sati-sati a tun da ina gari allah bai sa na yi tafiya ba da an yi ƙoƙari in yi tafsiri a nan unguwar da yamma bana to yanayin ban tsara hakan ba shi yasa hakan bai yi ba to a shi aka nemi cewa ya kamata a yi wa mata karatu yau da gobe sai na ce to ina ganin tun da haka ne mu ɗauki abin da yake da alaƙa da kusan wannan matsala ce wacce za a iya cewa ta ummul balwa biha kusan ta ga mai ko'ina ana fama da matsalar wannan suke da littafi a hannunsu littafi ne da bai wuce shafi ashirin da biyar ba a sunansa تحفيز الأنام إلى كفالة العيتام إذا أنت تحفيز شين زابرروا لقديتروا وجن وتوغ تالفي زواغ أبن ya شافي kula da ɗaukar nauyin abin da ya shafi marayu ina ba ta an fahimta a insha Allah za mu fara ba tare da ɓata lokaci ba matsala ta marayu tana daga cikin matsalar da wannan al'ummar ta wulaƙanta ta fi watsi da ita kuma ta jefa mu cikin halaye marasa kyau wanda yake hali wanda yake mawuyaci ƙwaron gasken gari Allah ya ba mu labarin annabi zakariya a wancan lokacin da nana maryam ta taso ba ta da mahaifi saboda mahimmancin yadda matsalar take kafalatin latif kun san cewa ba a yadda ba kawai wani ya zo ya ɗauke ta ya tafi da ita a matsayin wanda zai kula da ita sai da aka yi ƙura'a tukunna Allah ya ce wa annabi wa ma kunta ladaihim a yulquna ayyuhun ayyuhum yaqtulu maryam Ba ka nan lokacin da suka dinga jefa alƙalimansu cikin kogi ana yin ƙuri'a wajen wane ne wanda ya cancanta ya ɗauki na Maryamu ya zamanto ne zai kula da ita a matsayinta na mareniya yau wannan matsalar an batta ta wulaƙanta mafi yawancin gidajen da ake da su yanzu na marayu a ƙasar nan abin da zai ƙona makwarai tare da kuɗin da al'ummar mu take da shi wallahi kaso takwas cikin goma takwas na kafare ne biyu ne kawai na musulmi Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye malam ya ce muƙaddimatun gabatarwa alhamdulillahi alladhi wa'ada bi nasril mu'minina godiya ta tabbata ga Allah wanda yayi alƙawari wajen zai taimaka wa masu imani idan Allah yayi alƙawari sai aka samu matsala to ba za mu taba tuhumar Allah da shi yayi alƙawarin ba sai dai mu ya kamata mu tuhumci mu da aka yi wa alƙawarin dan Allah ba zai taba saba alƙawari ba an haifi mahaif annabi Musa a yanayi da yake mafi wahala sanda ake kakkashe mutane amma da yawa mamar annabi Musa alƙawari cewa auhaina ila ummi Musa an ardihi cewa ki shayar da shi idan kin ji tsoro ba za ki iya ba ki ɗauki ɗan ki je ki saka shi a akwati sannan ki ɗauki akwatin ki je ki saka shi cikin ruwa maƙiyin mu maƙiyin ki zai zo zai ɗauki yaron sannan Allah ya ce za mu dawo miki da yaron yana matsayin manzo na Allah kuma wannan alƙawarin da Allah yi wa mahaifiyar annabi Musa sai da ya cika mata daga ƙarshe Allah ya ce nahu ila ummihi kai ta qarra ainuha hawa la tahzan Allah ya cika mata wannan alƙawarin nata da haka zamu ga cewa duk inda Allah ya yi alƙawari zai ce su lana, rusulana na amanu sai ce kazalika haƙƙan alaina nunjil mumini sannan sai mu tsiratar da manzanninmu da wanda suka yi imani Allah ya ce haƙƙi ne a kaina duk al'umma da ta yi imani ta kyautata alaƙarta da Allah wajen imanin in masifa ya taso mata ta sai mun tseratar da ita in kuka tafi suratu hud haka za ku ta gani duk annaban da rikewa ta taso mai daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce falamma ja'a amurna najjayna salihan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai ya ce mun tseratar da salihu da wanda suka yi imani tare da shi walau ba da hinin ko da bayan wani lokaci ne idan Allah ya alkawari to zai cika sai dai kawai dan adam wani lokaci yana da gaggawa ne wata yanzu ramadana ya yi tana buƙatar miji to abin da take so da ta yi addu'a ta ce Allah ya ba ta kaza yanzu shi kenan a ce mata gobe kashi ba haka al'amarin Allah yake ba wasu salatu wasu ala sadiq amin ira da amincin Allah su tabbata ga annabin da ya fi kowa gaskiya kuma amintacce wa ala alihi wa sahaba wa tabi'in da mutanen gidansa da sahabbansa da tabi'ansa amma ba'adu malam yace bayan haka fa innal harba Kulu. Yaƙi, shi yake yi kwaran gasken gaske kowa ya san cewa yanzu ko gari ne aka ce an je an kai farmaki za ku ga cewa mafi yawanci maza ake kashewa idan an kashe mazan nan wanda ake bari mata ake bari yanzu na zamfaran nan da aka je aka kai cikin kwanan nan cikin ramadan din aka ce an kashe sama da mutum ɗari ku lissafa mutanen da aka kashe mutum ɗari din idan suna da iyali in kowa mace ɗaya yake da ita a daidai lokaci ɗaya mata nawa aka rasu aka bari yanzu sun zama zaurawa so lokacin da bam ya tashi a Kano na masallacin sarki a nan take da aka yi calculation adadin mutanen da ake ganin sun mutu abinda aka buga a daidai lokacin na adadin da aka bari na zaurawa sama da mace dubu ne lokaci ɗaya suka rasa mazaje sun koma sun zama zaurawa ba su da mazaje to shi ne malam yake cewa yaƙi yana cin mazaje ƙwarar gaske gaske kuma la yasbiru alaiha ba kuwa ki yin haƙuri a kan minar rijali daga cikin mazaje illal fahul sai mazajen da suke sadaukai jarumai wani rubba ma sau da yawa ma ya hajjumin rajulun shadidu yakan hana mutum wato mai tsanani anin lihaƙi ba zai iya tashi ya riska ba bi bin nuri waddiya da ayarin da yake na tafiya ne wanda yake akwai haske tattare da su yaƙi yakan iya sa kaga ga mutum babba ƙato amma ba zai iya tashi ya komai ba wasar sa'id da kuma toshe mutumin da yake ainihin wato as-sa'il as-sa'il shine mutumin da zai iya kawo farmaki a toshe shi to wani lokaci sai kaga wanda ya kamata ga mutum karkarfa amma ba zai iya tashi ya komai ba wa muqara'atul a'da muqara'atul a'da da ƙwanƙwasawa. doki in doka tsakanin makiya duka wannan me yake sawa makafata an yi tattala saboda mutum yana jin tsoron kada ya je ya shiga wata hanya ya mutu ta yi mun abna to daga nan daga mutuwa ta zo shi kenan sai ya'ya su dawo sai su zama malari shi yasa za ki ga wata rigimar da ta taso idan mace ko da rigimar da bai kamata miji ya zauna ba ne ta zo ta ci shi a gida da ya yunkura zai fita ita za ta riƙe ta ce wala ba zai fita ba ita ba zai tafi lahira ya bar da rigima da waɗannan yaran ba haka ake to ne yace ƙala ta'ala Allah yake cewa qul in kana aba'ukum kace in dai iyayenku wa ukun da 'ya'yanku sai aka fara da su saboda didda yana son babansa so girmamawa iyaye kuma suna son ‘ya'yansu so na tausayi a ƙarashin ayar da malam bai kawo bai yace ila ƙaulihi akwai abubuwa ne guda takwas da abu guda uku da Allah ya ajiye ce ba za su haɗu ba sai dai mu zaɓi ɗaya guda biyar duk suna da alaƙa da kowanne daga cikinmu wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa'annan danginka ne guda biyar da ‘ya'ya da iyaye da 'yan uwa da dangi da mata sannan Allah ya ce wa amwalu ha da dukiyar da kuka tattara wa tijaratin tafshawna kasa da ha, da kasuwancin da mutum yake ganin idan yace zai yi addini kasuwancin zai ruguje wa masakinu ha, da manya-manyan gidaje da mutane suka gina mutum yake ganin ba zai iya haƙura da gidan ba saboda addini to shine Allah sai ya ce ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi kun fasan sa akan Allah da annabi wa jihadan fi sabilihi huwa jihadin fi sabilihi da jihadin yada addinin Allah to fatarabbasu ku je ku jira ku zauna hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin shi wallahu la yahdi al-qawm fasiqin Allah ba zai taba shiryar da mutane fasikai ba da wannan ne za ku jinjina wa sahabban manzon Allah Madansu da matansu ta yadda dukkansu suka haƙura suka ɗauki abu uku suka haƙura da abu takwas su yasa sai suka zauna lafiya a rayuwarsu to ne malam yake wa ƙala ta'ala Allah ya ce inna ma amwalukum dukiyarku wa auladukum da 'ya'yanku fitnatan jarrabawa ne wallahu indahu ajrun azim a wajen Allah akwai lada babba qala al-imam ibn kathir rahimahullahu al-imam ibn kathir yana faɗa yana cewa ya ƙule ta'ala Allah yana cewa inna mal amwali wal auladu kawai dukiya da 'ya'ya wato fitna shine ai ikhtibarun wabtila'un jarrabawa ne da kuma gwadawa min Allah daga wajen Allah ya khalqihi daga halittunsa li ya'lama dan Allah ya san man yuti'uhu mimman ya'tihi waye zai bi shi waye zai ki bin sa duk wacce take da 'ya'ya nan a cikin ku ko duk wanda suka haɗa a nan wajen nau'i biyu ne zuwa uku zuwa hudu imma wacce Allah ya ba 'ya'ya maza kaɗai? ko wacce Allah ya ba 'ya'ya mata kaɗai? ko wacce aka takuɗa aka mata aka ba ta maza da mata ko wacce aka jarrabe ta aka hana ta wacce aka ba ta jarraba wadda aka yi mata a gani za ta yi godiya wannan yaran da kuke gani da zaran an ɗauke su an ba ku amanar da ke kanku akan yaran Allah ya zara muku ido ya ga yara ku da su shi yasa aiki ne da ke da shedan ba na wata ba tunda ya tsi a gaban Allah ya nuna Allah yi ma Allah wulakanci yace a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba ya nuna annabi Adam yana kwance ce hazal ladhi karramta alayya wannan wanda ka dora shi kace yafi ne wallahi idan kai min jinkiri zuwa ran da zaka kashe kowa da kowa ni kuma sai na hallaka shi da zure shi sannan Allah ya ce wastabzir man istata'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rijlik sannan wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa iduhu zaka yi musharaka da su cikin ƴaƴan da suka haifa ku je ku duba ku gani in ba ku taba kiyaye ba ku kiyaye casa'in cikin ɗari na yara har da biyar duk yaron da zai taso da hannun hagu zai fara cin abinci ta kwanke mai kirbiya ki ɗauke shi daga na shaidan ki mayar da shi na annabi ko kuma shi kenan shaidan ya karɓa sai yadda hali akwai wanda an yi rashin sa'a sun taso da hannun hagu suka fara cin abinci haka suka girma kuma haka suka zama manyan mutane kuma haka a kowane irin taro ba sa jin kunya a gansa suna cin abinci da hannun hagu saboda shaidan ya riga ya karba saboda haka na sha faɗa nake cewa yanzu yaran nan duk wata yarinya da zaki ga ta fito ta yi ɗinki na rashin mutunci yaron da zai zo ya ɗauki makami ya taru wani shi Allah ba haka ya ɗauki ɗan ya baki ba ko Allah akwai wani yaro da kan da zai zo daga cikin cikin babu sai to da makami duniya yaron shi Allah lafiya lau ya ɗauka ya baki akwai yadda aka yaron ya zama haka to in akwai sakacin da kika yi yaron ya zama ka dirnan da kika je gaban Allah kika tsaya dole za ki mai bayani ya aka yi me ya faru to shi ne yake cewa wa ta'ala Allah ya faɗa Ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani inna min azwajikum wallahi daga cikin matan da kuke aura idan mata ne daga cikin mazan da kuke aura domin ana cewa namiji zaus sana ana cewa mace zaus ba sai an ƙara ta'un ba shi yasa Allah ya ce wa in aratu mustibdala zawjin makana zawjin da haka mace ce sai aka ce mata zaus ana cewa namiji zaus mace ma aka ce zaus to mijin da zaki aura matar da zaki yi me zaki aura musbahu yaran nan kama su su dina wasan nan tashi ku koma nan inna min azwajikum wa auladikum yayan da kuke haifa da dukiyar da kuke tarawa Allah sai ce aduwan lakum akwai makiyanku fahadaruhum ko ku taka dan da su yanzu nawa ne daga cikin mata yanzu ki je ki auri mutum wani shi zai ban tafiya ke lahira saboda kawai ya hango kina da wani abu nawa ne ya shi shafa ruwa akwai matar da ta ce ba ta taba sanin haka ake cikin bala'i ba sai yanzu ta ce malam mijina ya mutu kafin in gama idda sai ga abokan shi sama da mutum goma kowa yana rubuto mata ta cewa yana santa tana so ta yi musu bayani cewa bai halatta ba neman aure cikin idda amma kowa ba shi ya dame shi ba sau da kowa ya hanga ya hango ya ga alamar mijin ya tafi ya ba kuɗi da kowa bai so a riga shi Ina akwai matar da ta kai matsayin kwamishiniya a wata jiha ɗan da ta haifa ta kawo duniya da ya yi ƙoƙarin yana so ta siya masa mota iri kaza da ba marbace ba shi ya ɗauko bindiga ya kashe ta inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum sannan mata kuma waɗanda aka haɗa baki aka kashe mazajensu da su saboda wani abu da suka tara suna da yawa shi yasa Allah ya ce to ku yi taka ɗanɗan to shi ne malam ya ce an ata bin sarin ƙale yake cewa nazala suratul tagabun suratul tagabun ta sauka kulluha dukkanta bi makkata a makka illa ha'ula'il ayat sai wa'annan ayoyin da muka karanta yanzu ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu nazalat fi auf bin malik al-ashja'i wannan sahabin akan shi ta sauka kana za ahalin wa waladin yana da iyalai da 'ya'ya. Wakana kana idza arada al-ghazwa idan lokacin fita yaƙi yayi yana so ya fita wa bakau ilaihi idan matan da yaya suka tasa shi gaba suna tai masa kuka warattaquhu suka nuna masa cewa lalle ya kamata ya tausaya musu bai kamata ya fita ba faqalu sai su ce masa ila man tad'una idan ka tafi ka je ka mutu hannun wato zaka ban mu fayariku to shi kuma daga nan sai tausayi ya kama shi mu sai ya zauna sai ya fasa fita aikin Allah fa nazalat sai Allah isaukar da wannan aya yace to matan matar da ka zo ka ajiye ka auro ta bata taimaka maka ba wajen gudanar da addinin Allah ita ce ta zama matsala wajen rabo ka da addini wallahi matan ta riga ta zama maka jaraba sai dai da hali kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye yace wa laqad ruya an ya an amiri annahu qala yake cewa an ruwaito ja al-hasan wal husaini al-imam hasan da al-imam husaini sun zo yasayani ilan nabi sallallahu alaihi wasallam suna gaugawa kowa yana so ya karasa wajen annabi wa ma ilaihi suna kananan yara da suka zo sai annabi ya kamo su sai ya rungumo su wa qala sai manzon Allah yake cewa innal walada yaro da kuke ganin shi makbalatun majbalatu yana cikin dalilin da ke sa mutum ya zama marowaci ko ya zama matsoraci yaya da yawa za ku ga mutane sun tara kuɗi ya kamata su yi aikin alheri sun ƙi wai tunaninsa yana tara wa 'ya'yansa ne wai kada ya mutu 'ya'yansa su yi mai su yi talauci shi ne makbalatun ɗin su sa ragwanci makbalatun ruwa sannan majbalatun su saka ka zama matsoraci abinda ya kamata ka tashi kai don kare mutuncinka sai kana ganin ci a wannan rigimar bai kamata in shige ta ba in na mutu kuma to yara na kuma ba ya za su to shine yake cewa yi suyuti fi sharhi li sunan ibn Mada? al-imam suyuti ya faɗa yace maf'alatun min al-bukli wal jubl wancan kalman makbalatun da majbanatun ala wazani maf'alatun ne shine al-bukl wal jubl ruwa da ragwanci ai sababu sababi ne libukulil abbi wato ga ainihin wato ruwar uba wajen bihi da kuma ainihin wato jubnihi da ragwancinsa wa ya hamilu abawaihi alal bukuli yakan ɗauki iyayen mutum wajen su zama maruwata duk wanda ya tara kuɗi mafi yawanci yanzu za ku ga daga cikin dalilan ƙoƙarin tarawa su mutu su bar ma matansu da 'ya'yansu wai idan ya bar duniya kada matansa da 'ya'yansa su yi mai su sha wahala sannan su kuma mata dama in kana da mata biyu uku hudu kaga ana rigima ana fada to duk matan sun riga sun yanke hukunci akan ka kai za ka fara mutuwa kai ne marigayi Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama yanzu ana rigima ne akan abin da za ka mutu ka bari wacce tafi 'ya'ya maza da yawa a gidan aita rigima akanta kuma haka tun haka ya sha faruwa yawa to shi ne sai yake cewa a wa kadhalika alal Haka hakanan akan ragwanci fa innahu yataqa'adu min al-ghazawati mutun yakan zauna in yaƙi ne lokacin da ake yaƙi ya kamata mutum ya fita sai ya zauna ya ƙi fita in yanzu ne addini yana buƙatar gudunmawar mutum ya kamata ya zo sai mutum ya zuwa wasaraya da ƙananan yaƙuƙuwa bi sababi hubbil auladi saboda son 'ya'ya. wa yamsiku malahu lahum sanan ya kama dukiyar ya rike saboda su yanzu kaso goma cikin yara da suke lalacewa a binciken da muka yi wallahi bakwai sababin lalacewar su iyaye ne kuma wallahi tallahi sababin kuma lalace wannan, mafi yawanci iyaye mata yanzu sun fi ba da gudunmawa wajen lalacewar 'ya'yansu mata ko 'ya'yansu gabaki ɗaya a matsayin amana da aka ɗauka aka ba su yanzu kwanaki akwai yarinyar da babanta bai bari ta je ko ina amma a wata munasaba ne ta biki sai mamata ta ce mata wai ta shirya ta fita ta je ta dawo saboda ta san kafin lokacin da za a gama bikin ta dawo lokacin babanta bai dawo sai aka yi rashin sa'a kuma da yarinyar ta tafi sai aka samu matsala matsalar da dole baban ya dawo dole su ya san me kuma ya faru wanda kun ga shi ya rufe kofar saboda kada banna ta yi mai amma ita ta buɗe wa yarinya kofar da kanta cewa ta je ta yi abin da za ta yi kafin lokacin da baban zai dawo bahaushe yana wata magana a da yana cewa duk lokacin da ka ƙina ka duniya za ta yi mai me yake nufi iyaye a da idan ɗansu ya taso sukan saka shi a hanyar da sun san yana fuskantar matsala amma sukan yi haƙuri su kau da kai akan wahalar da yake sha ba don komai ba don ya zama mutumin kirkin da nan gaba kowa zai yi sha'awarsa sannan ba haushe ya ce duk lokacin da ka so naka duniya sai ta yi sai ta ƙi shi to daga baya sai iyaye suka dawo kowa yana gudun ɗansa a matakin farko ya sha wahala ko da wahalar ita ce za ta sa ya zama mutumin kirki to sai ya zama to duk mutumin da ya guji ɗansa yana ƙarami ya sha wahala ya zama mutumin kirki wallahi da yaron ya taso to ka jira kai ne wanda za ka fara kuka da shi a duniya kafin kowa ya kuka da shi kuma wannan shi ne abin da ke faruwa da yawan iyaye yanzu sai ku ga akwai iyayen da suna iya tashi su je makarantar islamiyya a idan ba da su an bugan musu yaya an taɓa musu yaya to ne sai ya ce wa hada bi khilafi wannan saɓanin halin ladina yuqinuna halin waɗanda suke da tabbas cewa anna man kharaju fi sabilihi wanda suka fita dan daga addinin Allah wa li ajli ila'i kalimatihi dan kalman dan addinin Allah ya daga subhanahu wata'ala saufa da sannu wato Ya kulufuhum Allah zai maye musu fi abna'ihim a cikin ƴaƴansu khairan abinda yake shine mafi alheri qala ta'ala Allah ya ce wa ammal jidaru amma wannan katangar da kake gani yana ba da labarin tafiyar Khidir da Musa da suka zo cikin wani gari za su shiga cikin aikin da Khidir yayi yi ga wata katanga za ta faɗi suka yi aiki da annabi Musa suka hana katangar faduwa. lokacin da za su rabu yake ba shi labari ya ce masa wa'ammal jidaru amma wannan katangar da kaga na ya aiki mun tsayar da ita Ligula mai ne ya cime ni fil madina ta wasu ƙananan yara ne marayu a cikin wannan garin Wakana ta tahu kan zullaguma a ƙarƙashin wannan katangar akwai tattar dukiya da babansu ya kawo ya saka a ciki kamar halin mutane yanzu da aka lalace babu amana wanda duk ba yi tsammanin yanzu maciyin amana ba ne in ka ba shi amana sai ka ga ashe maciyin amana ne mazan da matan wanda kake ganin shine mutum na farko da zai rufe asirinka kuma shine mutum na farko da zai kwashe maka kafa shi mutuwa ta zo Ga shi da dukiya ga yaran ƙanana ne ba su kai lokacin da za su yi amfani da dukiyar ba ba wanda zai ɗauki amanar kuɗin ya ba shi. sai ya ce Allah na tsara mutuncin addininka sanda na tsara addininka sanda nake da dama Allah ina roƙonka wannan dukiyar ce ƴaƴana Allah ka tsare ta lokacin da ni kuma ba ni da dama sai ya buɗe katanga sai ya kawo kuɗin sai ya saka sai ya rufe to shine a wannan lokacin da katangan ce kora za ta faɗi da ta faɗi mutanen gari za su gane akwai kuɗi a ƙarƙashin katangar za a zo a wawashe kuɗin sai Allah ya turo annabi Musa da Khidir ce su aikin tsaye da katangar su hana ta faduwa to shine sai Allah ya ce wa kana tahu a ƙarƙashin wannan katangar akwai kanzul lahuma taskar dukiya da babansu ya ajiye a wannan gurin me ya faru wa kana abuhuma salihan babansa mutumin kirki ne fa arada rabbuka amma ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin an ya buluga ya tsare wannan duki har su yaran sun kai sun balaga sun kai a shidda kuma lokacin da suke da ƙarfi wa ya taka rijakan zahuma su da kansu sai su fito da taskar wannan kuɗin wannan rahamatan min rabbi rahama ce daga wajen Allah shi yasa da Khidir ya gama sai ce wa Annabi Musa wa ma fa'altuhu an amri da abin da kaga nayi ba da umarni na ne ba da umarnin Allah ne wannan shi ne tawilin abin da ka kasa yin hakuri kan shi Ta shi ne sai yace fa hibzul abna'i mutum a tsarin ya'yansa muta'allaqun bi hibzil aba'i yana da alaƙa ko yanzu da kuke iyayensu sanda kuke da rai me kuka yi na tsara addinin Allah duk mutumin da ya tsari addinin Allah sanda yake da dama wallahi lokacin da bai da dama Allah sai ya tsara mutuncinsa na sabit asim bin sabi fada aka yi da kafiran maka yi musu illa da yi musu illa suka ji zafin abin wata mata cikin matan da aka kashe mijinta ta cewa ba wata hanya da za ta iya samun kwanciyar hankali sai ta ga an kashe Asin bin sabi an ciro kansa an fafe kokon kan ta yi kwanon ko ƙwarya da shi ta sha ruwa sannan hankalinta zai kwanta annabi yana zaune a madina aka zo aka samu annabi aka ce masa ya rasulullahi aka haɗo kai da wasu mutanen wani gari aka ce mu mutanen gari kaza ne mun musulunta muna so da Allah ka bamu wanda za su je su karantar da mu addini kuma cikin mutanen da muke so ka bamu akwai asin din annabi ya ɗauki mutum tara ya haɗa shi ne na goma ya ce su tafi sai da aka tafi sannan sai suka gane an yaudare su suna tafiya ya ji motsin mutane suna daɗewa kawai kafin ya an kare ga wajen mutum ɗari an kewaye su ƙwararru maharba kawai shi ake so a kawo kanshi suka hau dutse aka yi aka yi sako ce shi kan ba zai sako a kan alkawarin arne ba daga ƙarshe suka yi harbi da suka yi harbi yana saman dutse ya mutu kafin ya mutu ya ce Allah wannan ita ce farkon yaudarar da aka fara wa annabin abin da ya faɗa ya ce Allah na tsara mutum na tsara addinin ka sanda nake da dama Allah ka tsara mutunci na ni kuma sanda ban da dama kuma Allah ka ba annabin ka labarin halin da muke ciki ana cikin wannan da ya mutu lokacin da suka yi kokarin bari su hau kan dutsen su dauko gawan kawai sai Allah ya turo zuma zuma kuma suka ga ba normal zuma ba dan zuma ce da baka isa ka tare ta da wani abu kuma duk wanda ta ci za ta ya mutu sai suka ce to bari su koma da daddare za su zo su ɗauki gawan ai zuma bai gani da daddare sun koma a wannan daren Allah isa aka haɗa wani irin hadari aka yi ruwan da ba saba gani ba ruwan da sai da ya je shafe kan dutsen ya ɗauki gawan mutumin ya mayar da ita madina saboda ya tsara mutuncin addini sanda yake da dama kuma ya roƙi Allah ya ce Allah ya tsara nashi mutuncin sanda bai da dama kuma Allah ya mai haka to shine malam yake cewa fahimzul abna'i tsare ‘ya'yanka muta'allakun bi hibzil aba'i lijjini sanda baka duniya yana da alaƙa ne kai uba wani ƙoƙari kai wajen ka tsare mutuncin addini wa hududihi da kuma iyakokin Allah قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الإمام ابن كثير يافعل yace qauluhu fadin Allah wa kana abuhuma salihan baban wayennan yaran mutumin kirki ne Ya ce, fihi dalilin a ciki akwai dalili ala annar rajul Saliha, mutum na kirki yuhfazu fi zurriyatihi ana tsare masa zurriyarsa idan mutum ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yake cewa ali ibn abbas hufiza wa'annan yaran an tsare su ne bi salahi abihima saboda salaha da nagarta da babansu yake da ita walam yuzkar lahu ma salahun wayannan yaran da aka ce Allah ya musu haka ya tsara dukiyarsa a sun girma su ba ambata wani kirki da suke da shi ba a'a amma saboda iyayen sun yi nagarta sai nagarta sai ta shafi 'ya'yan. wa taqaddama ya gabata cewa annahu kana al-abu sabi wasu ma sun ce a'a ai iyayen wajen mataki ainihin wato na bakwai ne wa min hibzillahi ta'ala lil abna yana daga cikin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ga ‘ya'ya, annahu shara, ta shi Allah sai ya shar'anta kafalatul yatimi cewa a kula da rainon maraya, wa haɗa alaiha kuma Allah izaburar akan cewa a kula da rainon maraya ɗin, wa raggaba fiha kuma ikwaɗaitar akan haka ɗin, wa hazzara min isa'ati ilaihi, kuma Allah ya yi gargadi da kashedi da jan kunne da ahir wajen munanawa maraya auta ziyi ahu auta ko kuma ainihin wato wulaƙantawa wata hawunin fil inayati bihi da kuma wulakantawa wajen kula da shi maraya ɗin Daka idan kina zaune a gida da zaran an ci wani yaro babansa ya mutu da kun shiga jaraba jarabawa ta ɓangare biyu ta ɓangare na farko shi yaron da irasa uba jarrabawa ne gare shi ta ɓangare na biyu ku da yaron ya taso cikinku Allah ya sa ido ya ga wace irin mu'amala za ku yi da su kuma ga shi yanzu mafi yawancin mata Allah ya jarrabe ku saba'in cikin ɗari naku ko tamanin cikin ɗari ba ku da tsoron Allah a kan ‘ya'yan da ba ku haife su ba a ɗauko duk yaron da ya taso a wajen wacce ba mamashi ba ce ba ita ta haife shi ba za ku ga cewa uku ne suke samun kulawa bakwai duk in ka tsayar da su sai sun faɗa maka irin nau'in zaluncin da aka yi musu don ba su suka haife su kuma wannan alhakin yana bunku ba yadda za a ki samu dama akan ɗan wani ki cutar da shi ki Allah ya kyara ɗakin ɗan naki ya albarka ba zai taɓa yiwa ba wallahi ba zai yiwu ba to shine yake cewa وقد حبر وقد حبرنا هذه الرسالة من wato sa baki mun yi rubutu ga wannan risala tazkirin saboda tunatarwa bil aitami ga marayu wa huquqihim al izam da kuma haƙoƙinsu da suke ainihin wato manya manya wa tahfizan da kuma ainihin wato zaburarwa da kwadaitarwa lil khawasi ga mutanen da suke masu kebantattun daraja ne wal awam da mutanen da suke gama gari ne ilal inayati bi hadal khairil amin zuwa ga su kula ga wannan alherin da yake gamamme wal kanzul azim da kuma wannan taska da take babba yace nas'alullah muna roƙon Allah an yastakdimana Allah ka sai amfani da mu fi nusratil dini wajen taimaka ma addini wa khidmatil muwahhidin da taimakon waɗanda suke kaɗaita Allah وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين تسي تمهيد شمفدا menene ma maraya tukun na farko shine abin da malam zai fara magana a kansa to shine malam yace al-yatimu idan an ce maraya huwa man mata abuhu qabla al-bulughi shine wanda babansa ya mutu kafin ya balaga za ku ga yanzu mata sai mace ta zo maka da mutum sai ta ce wai maraya ne a taimakai? sai ka ce a zo da shi kana tsammanin ɗan ƙaramin yaron sai ka ga wani gwabjejen ƙato mai hadda gemu amma ta zo ta ce wai ga sai yadda ka san ɗan tsako wai wani ɗan marayan Allah a taimake shi ba shi da uba ba shi da kara sai ka ce to zo da shi kana tsammanin za ka ga wani ɗan ƙaramin yaro wanda bai kai shekara goma ba ko kaza sai kawai sai kaga wani gwabje dan ƙafi ya wuce shekara ashirin a duniya amma tana ce maka wai ɗan marayan Allah ya kamata a taimake shi ba shi ba ne maraya da aka maraya wanda babansa in mutu yana ɗan ƙarami bai kai balaga ba shi ake ce masa maraya sannan idan mutum mahaifiyarsa ce ta rasu Babansa yana da har yanzu ba maraya ba ku gane wannan har yanzu ba maraya ba to shi ne yake cewa an alibin bin ɗalibin ƙale yake cewa hafizu an rasulullahi na kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la babu maraici ba da listilamin bayan mutum ya kai shekarun da zai fara balaga amma akwai bambanci tsakanin mace da namiji ita mace dama za ku ga duk inda take ɗayan uku ne ko babanta ya ɗauki nauyin kulawa da ita ko mijinta idan kuma shekaru sun ja tana da 'ya'ya responsibility in ba ta da miji ya koma kan 'ya'yanta shine ƙa'ida babu wani mataki da Allah ya dawo mace ita ce za ta je ta nemi abin da za ta yi wa kanta a tunani ne na turawa ya shigo mutane yanzu ina ganin na yi karatu ina aikin yin ma dole ki karatu ki kawo 40% in kawo 60% a tashi gidan in ba haka ba gidan kada Allah ya sa ya tafi haka ake ciki to wannan shine maraya wanda babansa ya mutu kafin ya balaga yana karamin yaro waja a fi lisan al-arab ya a cikin lisan al-arab na ibn al-manzur a mujalladi na 12 shafi na 645 yace al-yatim idan an ce maraya alladhi mata abuhu wanda babansu ya mutu fa huwa yatimun shi maraya ne hatta ya buluga hasin idan ya balaga fa za balaga zala annu ismul yatim da zaran mutum ya balaga to sunan maraya ne ya kau ku gane wannan da kyau shi yasa da abin da za a yi na gina rayuwar maraya daga lokacin da ya taso ba shi da uwa bai da uba wanda yana da wannan sunan ko ba shi da uba to kafin ya kai shekarun da zai balaga a gina rayuwarsa wajen ɓangare uku abin da zai taimake shi karatun da zai na addini da na zamani sannan sana'ar da za ta riƙe shi da zalin ya riga ya girma ba maganan maraya ake ba wata maganan kuma ake wannan shi ne to shi ne yake cewa waljam'u jam'insa ana cewa aitamun wa yatama wa yatmatu fa amma yatama amma ya kama fa'ala babi asara yana babin asara ce wa aslu ce asalin dalilin da yasa laraba suke kiran wannan sunan min gafalati daga rafkana ne wakila suka ce min al daga jinkiri ne jaa fi lisanin arab haka yazo cikin lisan arab qala al-mufaddal yace aslu al-yutmi shine al-ghaflati mutumin da rafkana lokacin da ƙaramin yaro ba shi da mahaifin da zai kula da rayuwarsa kamar yaron kana ne kuma yanzu idan yanzu kila da ƙananan yara <clears throat> ba su da uba kun san shi babba yanzu idan sallah ta zo in kayansa su kenan in ya wanke ya goge sai ya je idi ya dawo ba shi da matsala amma yaro ba ƙaramin tashin hankali ba ne a ta sallah ta zo ba sabon kaya ya ga kowa ya sa sabon kaya shi bai sa ba akwai to sai ku dinga tunani yayin da yanzu ɗanki ke kina da maji sallah zai zo a sa mai sababbin kayan ji idi ya dawo mahaifinsa zai dawo daga idi ya dawo ya rungume shi a daidai lokacin da shi yaron da fa bai da uba ba ba shi da mahaifin da zai runguma sannan kuma a daidai lokacin a ce kuma sabon kayan da za a sa a daidaita shi da wanda yake dawa da uba kuma an rasa da sai ku ga akwai damu hatta wannan matsalar da ake fama da shi ta insecurity a gurare da yawa matsalar yaran nan marayu da ake watsi da su duk yana cikin abin da haifar mana matsala mutum ne za ku ga ana sallah masallaci ɗaya da shi unguwa ɗaya wani ma tare ake harkar da'awa a gabanmu mu zai faɗi ya mutu dama tattana tana zaune cikin rufin asiri don ba ta ba a gaban mu za mu ga cewa ta kasa riƙe kanta ko dai ta zo ta fara sana'a bakin titi ko ta je ta fara wanke-wanke ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza a gaban mu sannan ku kanku ba ku a tunani wajen abin da kuna tare da wanci jiya ya zo mata ku tashi ku tare abin gobe na iya zuwa kanki ba haka abin yake ba eh haka abin yake faruwa yanzu to shine sai yake cewa wasu miyar yatimu yatiman an kira maraya maraya ne li'annahu yutaghafalu an barri dan wani lokaci akan rafkana abinda ya kamata na insani ayi akan zo a bakuwa shi a manta da shi ma ba amma bai ma lissafi wa qala abu umar yace al-yatm wal al-ibta shine jinkiri wa minhu ukhidha al-yatim daga nan ne aka riko kalman yatim li al-birra yubti wa anhu domin wani lokaci alherin da za a iya kai zuwa ga kowa shi yakan yi jinkiri ya ƙara kasawa zuwa gare shi wa farraqa bainal yatimi wal aji da kuma wal latif ya bambanta tsakanin waɗannan al da al da da Ya ce, yace a fi lisan arab alyatimu yatimu ya mutu yamutu abuhu shine wanda babansa ya mutu shine al kuma inda mutane suna da hankali ya kamata a ce maraicin annabi kaɗai ya isa ya zama gata ga kowane maraya a duniya domin ba hanya ba ce ta kaskanci da wulakanci Allah da ya tashi yana so ya jarrabi annabi tun yana ciki kafin ya zo duniya sai Allah ya ɗauke mahaifi ya zo duniya da shekara shida sai aka ɗauke mahaifi lokacin da baka da uwa baka da uba in kana da kakanni da ga suna nuna maka ƙauna ta ƙarshe annabi yana da shekara takwas Allah ya sake jarraba shi ya ɗauki kakansa abdulmuttalib duk kun karanta a littattafan siyar an ci annabi ko da babansa irinsu walam ya tsaruk lahu shay'an min minal mali bai ban masa ko sisi a duniya ba wannan dalilin ya sa Allah da ya tashi lissafa shi a matsayin ni'ima sai da ya ce masa alam ya ji ya yatiman fa'awa ba mu same ka kana maraya ba maka tattaro ka muka yi maka makoma to dan ku gane hanya ce ta jarrabawa Allah ya biyo da annabi wannan tsarin ne don ya ji abin da ake ji ya ji irin abin da ake ji dan system in baka shigo cikin shi ba baka sanin illarsa da zafinsa to shine sai yake cewa wal shi kuma al'adi ya mutu ummuhu wanda mamarsa ta mutu mu latimu ya mutu abuhu abawa wanda iyayen babu uba ba uwa gabaki ɗaya shine allatimu shine bambanci tsakanin wa'annan wa qad balaga ba'du shu'ara'i sashen mawaƙa ma sai da suka kai makura fi dammi a cikin zargin man wajada walidahu wanda ita mu iyayensa ma a tashagulihima anu tare da su kuma yawan al’amala da shagali yasa sun shagaltu ba su da lokaci shi faƙala yake cewa laisa liyatimu maninta ha abuwahu min hammil hayati wa kallafahu zalilan fa asaba bid dunyal min huma wa bi husni tarbiyati az-zamani badilan inna al-yatima huwa alladhi talaqqa am umman takallat aw aban mashghula suna cewa wai laisa al-yatimu ba maraya bane na haƙiƙa maninta ha abuwa wanda rayuwar iyayensa suka ƙare min hammil hayati daga wannan wato rayuwar wa suka tafi suka bashi zalilan a matsayin kaskantaccen da ba wanda zai kula da shi fa asaba amma sai isamu bid dunyal hakimatu minhuma daga wannan mai duniya wato mai hikima daga wajen iyayen nasa isamu mai badilan canji wa bi husn tarbiyyati zaman ya samu kyakkyawan tarbiyya a zamanin da iyayen suke da rai tsakanin shi da su innal yatima maraya na gaske huwa alladhi talaqa lahu umman shine mutumin da gashi yana rayuwa tare da mamarsa aw aban gashi yana rayuwa tare da babansa amma mashgulan sun shagaltu sun watsar da shi kwata-kwata ba su da lokacin da za su ba shi kulawa su ba shi ainihin wato tarbiyya akwai kuma iyayen da suke yin haka wannan shine to sai faslun wani fasali fadlu kafalatul aita falalar da kula da marayu yake da shi wal insani ilihim da kuma kyautatawa zuwa gare su malam yace inna kafalatul aitami man qabatun wa fadila lalle kula da ɗaukar nauyin marayu matsayi ne babba kuma falala wa manzilatul nabila daraja ce wacce take madaukakiya qad jaa al-hasu alaiha kuma kwadaitarwa ya zo akan wannan wa bayanu makanatiha fil kitabi was sunna da bayanin matsayin wannan a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila Ku tuna lokacin da muka dauki alƙawari da bani isra'ila abu na farko muka ce musu la ta'buduna na illallah, kakku kuskura ku bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba a kyautata musu wa zil qurba da dan uwa na kusa wal yatama sai maraya abinda zai ba ku mamaki ayoyi kusan kaso goma a ƙur'ani waje kaso tara duk inda Allah ya raba kuɗi a ƙwar'ani sai kun ya ce a ba maraya sai kun ya ce a ba maraya sai kun ya ce a ba maraya haka ake to wani ta ma sai marayu wal ne sannan sai miskinai sannan Allah ya ce wa ƙulurin nasa nas ku dinga faɗawa mutane magana mai kyau wa masalatu ku tsaye da sallah wa zakata ku ba da zakka mata wallaitun illa قليلا minku, sannan kuka juya ba sai ‘yan kaɗayan daga cikinku wa an mu'riduna alhalin kuna bijire wa dokar da Allah maɗaukacin sarki ya saka wacce kuma bai kamata ku bijire mata ba haka mutane suke to nan Allah ya yi umarni ya ce lallai wani ya tama a kula da marayu wannan shine umarni na farko da Allah ya fara yi a ƙur'ani وقد أمر الله تعالى هذه الأمة تيتوسن الأمة دكافن تذوق kafin zuwan al'ummar annabi Allah ya ba da labari, ta wannan al'umma Allah ya umarce ta bi naziri zalika da kwatankwacin irin wannan fi suratun nisa'i a suratun nisa'i, ya cewa wa abudullah ku bauta wa Allah shi shi kaɗai, wala tushriku bihi an kada ku haɗa Allah da kowa, wa bil ne. ihsanan iyaye uwa da uba ku kyautata musu wa bizil qurba sannan da dan uwa na kusa wal yatama sannan Allah ya sake raba kuɗi a nan wajen yace a ba marayu wal masakin a ba miskini wal jari zil qurba da makocin da yake yana kusa da kai akwai wanda yake gashi makocinka ne gashi dan uwanka ne wal jari junubi da makocin da yake na nesa wasahibi bil jambi da haka suka ce aljaril junubi shine alba'idu sakanan aw nisbatan mutumin da yake zaune da kai bayan gidan shi tsakanin kai da shi akwai ɗan tazara sannan baka da ainihin wato alaƙa ta dangantaka ta zumunci da shi wa sahibi biljambi, shi kuma sahibi biljambi, shi shine mutumin da ainihin wato tafiya take haɗa ka da shi wabin sabir sannan akwai matafi sannan wa ma'amalakat aimanakum da abin da damar ku ta mallaka su ne bayi inna Allah la yuhibbu man kana muktalan fakhur duk mutumin da yake mai takama mai alfahari da nuna isa da jiji da kai to wannan mutumin ko ɗan gidan waye kowaye shi Allah bai san sa shi yasa Allah wani gurin ya hana yace wala tamshi fil ardi marahan kada wanda a cikin ku a doron ƙasa ya dinga tafiya yana takama saboda innaka lan takhriqal arda a cikin ku ba wanda zai iya huda ƙasa saboda tsabar jiji da kai sannan walan tablugal jibal dula inda kin taba zuwa makka to lokacin ne zaki gane misalin da Allah ke kina daga kai sai kiga wani gingime man dutse ya kai ki sumulin a tsaye sai Allah ya ce baki kai tsawon dutse ba sannan wa ƙala ta'ala Allah ya ƙara cewa ta hama al’aƙaba me yasa ba za ku kusanci al’aƙaba ba asalin al’aƙaba shi shine dutsen da yake da mugun wahalar hawa shi ne al’aƙaba sai ya ce wa ma adraka mal al’aƙaba me ya sanar da kai abin da ake ce masa al’aƙaba sai ya ce ƙaba shi shine yan tabayi saboda ibada ce ta kuɗi duk abin da yake yana da alaƙa da kuɗi to akwai wahala domin nan nahiyar tamu Binciki ya nuna musamman a najeriya za ku ga ibada ta gangar jiki a zo a tare a cika masallaci a yi tahajjud a yi tarawi a watsi baiwa mutane wahala azumin litinin da azumin alhamis bai wahala amma ibada ta kuɗi tana wa 'yan najeriya wahala idan ka tafi ƙasashen larabawa da ku ga su kuma ibada ta gangar jiki wani lokaci tana musu wahala amma ibada ta kuɗi ba ta musu wahala wallah wani in ga yana kashe kuɗi kuma kuɗin da ko shubuha babu ba wai maganin haram ake ba a'a shubuha babu a cikin kuɗin halalci tsantsatta kuma wahala aka yi aka nemi kuɗin aka tara amma an kaga mutum yana kashe kuɗi za ka rantse da Allah kamar ba neman kuɗin ne ba kamar kawai ganin kuɗin ya a hanya ya ɗauka yake kashe kuɗin saboda yadda ibada ta kuɗi ta musu wahala to shi yasa sai Allah ya ce fakku raqaba shine yan tamari anan ne za ku ga za a kawo abu za a raba mutum ya bi karfin abu amma sai an yi wa waso da shi saboda bamu da wadatar zuwa babu kana idan ruwa ne na leda wannan aka ce mutum ya raba maimakon ya fara rabawa idan kowa ya samu shi ya dogara gawa ga Allah a'a sai ya fara ajiye makansa tukunna sannan zai raba so da da kada ya jefa ya raba shi bai samu ba matsala to shi ne sai ce fakko raƙa ba ‘yan ta bayi a wancan lokacin da ake da bayi au ita Amu ko kuma ciyar da abinci fiye min zimas gaba a wannan da ake yunwa yanzu gawa za a ciyar da abincin Allah ya ce ya manza za makaraba maraya ma'abocin kusanci sai ki duba ki gani kina da ‘yan uwa da suka rasu suka bar ‘ya'ya kina da hali wace gudunmawa kike ba ‘ya'ya wane taimako kika yi musu ko kina ganin abin da izo wa wasu gobe ke ba zai iya zuwa kanki ba shi ne yatiman maraya za ba ma'abocin kusanci au miskinin, ko miskinin da ya zamanto za ba. yana cikin bukata matsananciya a taimaka masa babu wani abu da Allah ke taimakon ɗan adam da shi bayan alaƙarsa ta hanyar ya gyara imaninsa da Allah irin a rayuwa idan Allah ya ɗara ka ya ka ka ɗara wani to ka dinga ɗaukar wani abu ko dan kaɗan ne kana taimakonsa da shi babu da yana da kyau wacce bata fara ba a cikin ku ce ƙoƙari ta fara ta duba ta gani dawa-dawa ta ɗara wanda ta ɗan ɗara ko yaya wani abu ke ɗan shigo mata ta danga taimakon su da shi abinda mafi yawancin mutane ba su gane ba taimakon wani lokacin da yake cikin matsala na cikin dalilan da ke sa kai lokacin da matsala na ta taso maka ba ce ka ce Allah ya maka bude ma kuma tunda annabi ya faɗa ya ce wallahu fi auna abdi ma kana abdu fi auna akhihi to ba yadda za a warware matsalar wani Allah ya kasa warware ta ba zai taɓa yiwa ba to miskinai sannan wa qala jalla wa jalla wa ja'ala Allah ta'ala lil aitami sahman Allah ya sanya wa marayu rabu fi khumsul ganimati wal fai a cikin khumsi na ganima da fai'u ganima ita ce dukiyar da aka samu ta yaƙi fai'u dukiyar da ba ta hanyar yaƙi aka same ta ba faƙala ta'ala fil ganima Allah ya faɗa a cikin ganima ya ce wa alamun ku sani an na maganin timmin shi in duk abin da kuka samu na ganima fa an na lillahi kuma sahu Allah yana da ɗaya bisa biyar na wannan dukiyar walin rasul sannan annabi walidul qurba sannan yan uwa na kusa wal yatama akwai marayu wal masakin akwai miskini ibn sabil sannan akwai matafi wa fil fai Allah ya faɗa akan dukiyar fai'u yace ma fa Allahu ala rasulihi duk abin da Allah ya kwarara wa annabinsa ta hanyar dukiyar fai'u min ahalin ƙura na mutanen wasu gari da aka kai farmaki ba a ma same su ba suka yi gaba ba ta hanyar yaƙi ba to falillahi walin rasuli Allah yana da nasa kasan sannan annabi zai faɗi yadda za a yi da shi walidil qurba sannan 'yan uwa na kusa sannan yace wal ma. akwai marayu wal masakin akwai miskine sannan wabin sabi a gaban ayi ya faɗi dalili ya ce kai la ya kula dolatan ya agniya'i saboda kada kuɗin a ci yana dawo yana zagaya kawai tsakanin masu kuɗi shi yasa Allah bai yarda da wannan ba ya raba ya ce abawa na abawa na abawa na abawa ne wannan shine dalili Allah ya sa mu dace ina kaman kana nuna da kake nuna ne